Sadau, ɗaya daga cikin taurarin Kannywood da tafi trending a social media kenan. Duk da cewa Rahaba ta kwana biyu a masana'antar fim ta Najeriya, amma fa har yanzu tana cikin taurarin da tauraruwarsu take ci gaba da haskawa. Ba a Kannywood ko Nollywood kawai ba fa, har a Bollywood Rahama takan taka rawa. Ba kasafai ake samun irin haka ba. Shin, menene sirrin Rahama? A yau Rahama Sadau za ta ba mu amsar wannan tambayar. Kamar ko da yaushe, sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. kallo barka da zuwa shirin mahangar zamani shirin nan da ke taɓo duk batutuwan da ya shafi rayuwar matasa a wannan zamanin kamar yadda na faɗi a farkon shirin yau muna tare ne da superstar tauraruwa rahama sadau wacce take taka rawa a kannywood da nollywood har ma da bollywood barka da zuwa rahama <laughs> to rahama kamar yadda na faɗi ɗazu kin jima kina taka rawa a masana'antu daban-daban duk waɗanda na yi mentionin yanzu nan shin menene sirrin ɗaukakaki <laughs> ɗaukaka har tana da sirri ne <laughs> to to kamar yadda kika ce an ɗan jima kaɗan ana taka rawa industry especially na kannywood yanzu ina cikin na shekara goma sha ɗaya kuma ba kannywood ba kawai along the line na zo na shiga nollywood ana ɗan diversifying ana taba nollywood shi ma sai shi kuma bollywood da kika mention wanda ba a daɗe da ɗan fara ta taɓawa ba so eh to sai dai mu ce alhamdulillah amma shi ɗaukaka <laughs> sai dai mu gode ma ubangiji waɗanne abubuwa ne suka taimaka miki har kika kai inda kike yanzu eh to a ko da yaushe ni gaskiya duk wanda ya sani ya san ina son fim saboda ita ce sana'ata kuma ita na fi iyawa kuma ba ma fim ba kawai ina expectin duk wani wanda yake sana'an shi ya kamata a ci ya jajirce wurin ganin cewa ya kware sannan kuma ya ga cewa yana ci gaba a ko da yaushe so ina tunanin dedication da focus shine <laughs> sirrin kenan za a ce ko mm. to ki san yawanci a mata sai ki ga idan mace ta samu ɗaukaka ba mata kaɗai ba har da maza amma yawanci mata idan mace ta samu ɗaukaka na kwana biyu ne abin yakan dan tsaya a wani wurin amma ke naki abin sai ci gaba yake sai ci gaba yake shin ya haka eh to kamar yadda na faɗa ne kin akwai yadda kowa yake ɗaukan sana'a akwai yadda wani yana da eh, limit wani yana da ba time limit wani yana da irin lokacin da yake tunani yana so ya tsaya ko zai canja ko kuma kawai ya ji ta fita a ran shi zai sake so da akwai irin waɗannan mutanen su kamar yadda tun a farko na ce ni dama abin da nake yi ne kuma nake so in kware a kai so shi ne to waɗanne abubuwa kika fi mayar da hankali kai yanzu saboda kina nan kina can kina abubuwa da yawa me kika fi mayar da hankali kai yanzu eh to a yanzu gaskiya na fi mai da hankali akan shirya fina-finai in kuma na ce fina-finai ina nufin kowane irin fina-finai amma kuma ah, most importantly na fi kallon ganin yadda zan ci gaba da shirya fina-finanmu na arewa domin kowa da kowa a duniya ya dinga kallo so yanzu i'm more of a producer than an actor even though eh ina acting din sosai mun ga recent eh, eh, eh, movies da suka fito nawa da kowa na expect mutane da yawa sun kalla so na fi yin dai producing more than acting kina da wani abu takamaimai da kike mayar da hankali akai yayin waɗannan movies din da kike yi sababbi eh to kowane project na ɗauka ina mai da hankali a kan shi ina ganin cewa na yi shi kuma na kai shi karshe na gama ina nufin kaman ko ta bangaren mata ko ta bangaren gyara wata matsala al'umma haka iso eh, ah, akwai fina-finai da yawa ko kuma in ce yawan fina finai da muka yi a production company na mostly za ki ga akwai social issues in kika ɗauko fim ina na farko da na producing rariya magana yake akan mata yan universities wanda an kai su school ba school din suke ba abubuwan su suke yi daban so eh muna taba social issues kaɗan sannan kuma akwai entertainment akwai su a lot like love shi ma za ki ga issues ne akan kidnapping da stuff so yeah To Rahama a kwanakin nan mun ga wani sabon series ɗinki The Sadau Sisters. <laughs> wannan series din yana nan yana ta janyo cece kuce a shafukan sada zumunta mutane suna ta cewa rahama sadau za ta zama wato da ita da sisters ta za su zama da new kardashians <laughs> ba mu labarin wannan series <laughs> oh my god wai da new kardashians ba a ga title din ba sunan shi sadau sisters ba da new kardashians ba eh to kamar yadda kika ce reality show ne muka yi da ni da sisters ina because um, uh, ya daɗe muna planning yadda za come coming up with something interesting because dukanmu mun yi realizing cewa we're very different in our own world so eh, sai muka yi tunanin why not irin kai satin abu na family da za a zauna a dan eh, showcasing the sisterhood the family bond da kuma most especially eh, arewa culture to the world kamar yadda na faɗa ɗazu da kuma dai um, kawai dai something new da ba a saba gani ba so ya kai kusan shekara goma muna wannan tunanin goma ya ma fi goma i think muna wannan tunanin so yanzu dai allah ya sa za mu yi executing din shi And so Kuma Sado Sisters is a very family drama <laughs> reality show. And na tabbatar da cewa mutane za su enjoy din shi. It's a pure reality show. To bancin wannan um, series din naki akwai wani film inki ma, Mati Azazzau wanda aka haska a Netflix. Wannan ya sa Ehm, ya zama fim in Kannywood na farko da aka taba haska a Kannywood kuma ke ce kika samu cimma wannan ya kika samu cimma hakan kuma yaya kika ji da kika samu wannan matsayin eh gaskiya eh, mati azazzau hawan mati azazzau kan netflix ba karamin farin ciki ba ne a wurina saboda na san yadda na daɗe ina ƙoƙarin pushing irin waɗannan stories ɗin to global audience saboda kullum ina zama ina magana ina cewa ya kamata a ce mun wuce inda muke in terms of distribution in terms of na canja ko kuma ƙara yawaita 'yan kallonmu wanda suke kallon fina-finanmu so tun lokacin da aka yi fim din mace zazzau aka haska shi a, a film house da ke kano aka samu massive turnout alhamdulillah sai na tunanin don tun ana production mun yi production din ne eh, for global streaming standard na ganin cewa mun kai shi uh, platform irin wannan so an yi ta bi so kuma duk wanda ya san rahama ya san ina da naci haka na dinga bi ina pushing tun ana rejecting ana kawo Eh, eh, mistakes corrections wane ne a haka dai ni pushing din shi because i feel like zaman mati a zazzau akan netflix ba achievement ɗina ba ne kawai achievement ne industry ne gaba daya kuma alhamdulillah ya yi opening a lot of doors tun daga shi har mai attracting su kansu platform din yanzu they are interested in seeing cultural movies irin mati a zazzau sosai to masha Allah to mutane da dama suna cewa wai ke ce link in Kannywood to Netflix haka ne so uh, link kamar ni zan yi hanya a sa mutum mm. sannan akwai kuma um, e ba zan ce ni ce link ba because already lokacin da mati zazzau aka sashi akan netflix din suka ga potential din su da kansu suka yi reaching out to other producers ma aka samu aka dan zazzauna da wasu producers a nan abuja aka yi magana ta yadda za a yi a kawo more content daga daga wurin so i feel like ganin content ina da yawa akan platform din shi ake tunanin kamar ni ce link cause ba matiya zazzau kadai ba ina da the plan ina da a lot like love sai shi kanshi matiya zazzau din maybe shi yasa za a yi wannan tunanin to masha Allahu rahama mun gode da wannan bayanin da kika yi mana to ina ga lokaci yayi da ya kamata mu je mu dan sharuwa ko <laughs> to masu kallo ku dakace mu sai mun dawo da dawowa. Kamar yadda kuka sani a yau muna tare ne da Rahama Sadau, tauraruwa a masana'antar Kannywood da Nollywood da kuma Bollywood. To Rahama kafin mu tafi hutu mun yi magana kan yadda kika samu saka wasu fina-finanki wato wani fim inki a Netflix da dai sauran rawar da kike taka a masana'antu daban-daban. wani batu da ke yawan janyo cece ku ce shine da kike yawan trending akan shafukan sada zumunta duk abin da kika saka sai kin yi trending sai social media musamman twitter ko ina zai dauki wuta to me yasa hakan ke yawan faruwa ne kuma yaya kike ji idan hakan ta faru hmm. <laughs> ni ma na yi maka na wannan tambaya na ce me yasa ko me kika saka ne rahama sai yayi trending it positive negative menene kuma menene sai ya yi trending to wani lokacin na ce ko obsession ne <laughs> yawa akan rahama ban sani ba ban san dalili ba so kamar dai kin san kowa da kalar yanda jinin shi yake akwai wanda zai abin da ya fi na rahama ko kallon shi ma ba za a yi ba kuma mutum yana da equal status da rahama akwai wanda kuma zai yi bilu ni kuma zan yi kasa da shi zaki ga ana magana so i think personality ne yanda mutum yake ne kawai mm. amma wasu sukan zarge cewa zargi ne na mutane su ce ai kin san irin yankin da kika fito daga wato kin fito daga yankin arewa wasu abubuwan idan kin sa zai fusata mutane kamar wato me yasa kike yi duk da hakan to wannan ba zan iya ba da an san shi ba zan ce ko ban san zan yi bayanin shi ba because kamar yadda kika ce ko menene ba a fa zaba abu ɗaya ba ko menene rahama ta yi positive negative sai an yi magana a kai so ko arewan ta fito sai an yi magana ko ba arewan ta fito ba sai an yi magana so kuma ni tun da nake ban taba ban taba spiking wai controversy ko magana da kaina ba in ce wai bari in yi abin nan dan an yi magana ba na yi ban ma taba yi ba kuma yawancin lokuta ma idan ana yin maganganun ba ma na sani sai an kira na ana gaya ma a ce ana magana a ba kya karanta comments to wani bangare da ake yawan magana a kai musamman idan kin post ki. sai su ce kina shiga kamar ba arewa ba waye waye waye wannan yana yawan janyo cece ce. shi yasa na ce miki da farko kamar akwai obsession a ciki ai ba rahama bane kadai take shiga kamar ba na arewa ba kuma akwai mutane da yawa akwai actors da yawa akwai wani mutumin da duk yanda zaka yi da shi haka yake so kawai yanda mutum yake ne da kuma yanda aka dauke shi To yayin tasowarki a masana'anta na san cewa dole kowa yana da kalubalen da ya fuskanta. waɗanne manyan ƙalubale kika fuskanta kafin ki kai yadda kike yanzu eh to ƙalubalen da na fuskanta dai wanda a koda yaushe in na tuna shi na kan yi um, <laughs> tunanin inda a ce if we can go back in time mutum zai ɗan iya gyara wasu abubuwa shine lokacin da na shiga masana'antar na shiga na yi kolin kaina kamar a bit different a lokacin da na shiga eh sannan kuma I was a bit vocal ina da um, kina da baki kaɗan so ya offending wasu mutane da yawa wanda along the line shine kusan ma in ce genesis din da ko za yaushe zaka ga da an yi abu daya zaka ga an zo kan rahama fa ana ta magana so wannan being different din i feel like inda zan iya <laughs> canja shi da na dan canja shi is part of the challenges da na samu while growing up as an actress amma kuma ya alhamdulillah to ga a bangaren aiki fa waɗanne kalubale kika fuskanta eh to gaskiya ban samu wani kalubale sosai ba saboda duk abubuwan da suka fara lokacin da nake nake tasowa kawai na ɗauke shi a lesson ne kas dama bayan da za a ce ka fara abu daga farawanka ka kware dole akwai wasu dan abin nan da zaka samu akan hanya so ban ɗauke su challenges ba kawai they are just lessons to bari in shiga wani bangare da na san masu kallo da yawa suna so su ji ana yawan tambayin rahama shin rahama na da saurayi ko yaushe rahama za ta yi aure <laughs> kina da amsa nan da shi baki da shi mm, mm, baki da mm. saurayi rahama tsalele ya budurwa kamar ki ai dole kina da saurayi na san ina da samari da yawa ko a wannan magana da muke ina su akwai da yawa wanda za su fito amma dai to kina da wani plan na settling down nan nan kusa eto eh shi settling down time ne ai so amma jira time duk lokacin da time ne insha Allah za a yi settling down to duk da waɗannan matsalolin da kike fuskanta kamar sai mutane su ga kamar kin jajirce kin overcoming wannan duk da haka bai karya miki gwiwa ba me yake baki ƙwarin gwiwar duk abin da ya faru duk controversy inda zaki shiga gobe zaki tashi still ki ci gaba da aikin ki yadda ya kamata so uh, biggest abin da nake tafiya da shi uh, wanda yake encouraging ina yake motivating ina shine family support parents um, prayers most especially so kamar yadda na ce miki lokuta da yawa ana waɗannan uh, negativity din social media ba ma na ganewa ba na ma bayan ma na bari ya hau kaina because na yi in everybody a duniya yana da opinion so just just because kai abu wani bai so ba wani zai so abin da kai so why should you take it a kanka ka daura ka ce a'a kana tafiya a kai irin wannan zai dame ni ko wani abin ban taba sa abu ya dame ni ba ina jin abin da ya dame ni a cikin abubuwan da ya faru bpn eh <coughs> bpn sirraru ba so wannan shi yake eh, <laughs> ba mu ko da ɗaya ne a <laughs> ah, kin san wata rana zaka ɗan scrolling comment ɗaya biyu uku kaga dan wani abin da zai ɗan bata ma rai so na few seconds ne ka koma kai bacci shikenan ya wuce so no random comments ne wasu ba ma ka iya tuna su <laughs> to wani akwai wani abu da ya taɓa faruwa tun da kika shiga harkar fim ya zuwa yanzu wanda zaki ce ba zaki taɓa iya manta da shi ba wani moment ne ba zaki iya manta da shi ba to akwai one moment da ba zan iya manta da shi ba shine moment of transitioning kaz a lokacin da na tsallaka moment of transition in smadi ba guda ɗaya ba na tsallaka na tafi nollywood akwai ɗan ah, change da na gani which was good akwai kuma another change da na gani da ni transitioning from Kannywood it's not even transitioning it's kawai moving to another industry kaɗan yi tapping from their own knowledge and also just diversify so waɗannan moments in there a bit uh, uh to shiganki Kannywood um, Nollywood he tun lokacin da kika shiga Nollywood sai aka kaman kin samu wurin zama sosai ba kaman wasu in suka je zaki ga appearances ɗaya biyu haka sai a daina amma ke ana damawa da ke sosai na san sana son sake a fim ya kika samu cimma hakan eh to gaskiya kamar yadda na ce miki ina ina son sana'ar da nake kuma ina da shige-shige <laughs> a cikin sana'an nan kowa ya sani duk inda kika shiga sai kin gani so ban cika jira a ce wai akwai script bari a kira rahama ba ina shiga shiga shiga in san in kana da kai babban producer ne ko director an fara beg am here you know because i feel like that's the only way i can grow ba lallai ne su da suke can a ce wai sun san rahama ba kamar yanda yan arewa suka sani so ko bollywood din da kike magana shi ma the same abin da nake yi kenan shige shige shige shige nake yi <laughs> shi bollywood ya kika samu kika tsallaka kika je eh bollywood Uh, first lokacin da na fara zuwa was 2016 na tafi festival a uh, Hyderabad Ramoji Film Festival ban san kowa ba na je abu na kawai na yawo na dawo sai kuma na zo na koma 2021 so dalilin da na koma 2021 shine na haɗu da wani babban daraktan movie kuda hafiz ya maka haɗu kowa in na gaya mishi ba ya yadda <laughs> kamar yadda na ce na zo na gama kallon ku da hafiz sai na ce a ah, wannan fim ɗin ya min kyau bari in nemi director because i feel like na san acton kuma na san capacity acton ko da yaushe a action film ake ganin shi for the first time sai na gan shi yayi love story kawai sai na ba mu director credit ina zuwa na nemo shi a cikin eh, instagram na reaching out to him that was it shikenan yes haka nake da duk wani wanda kika ga connection dina a india ko wani abu tsaban shige-shige ne kawai ah am kaza this is what i do the last thing da zaka get shine a no then try again mm. to masha Allah amma dai har yanzu kwanan nan ban ga kin je india ba ko wani abu zaki je ko akwai wani shiri da ya kamata masu kallo su sa ido kai daga rahama daga india eh ba kwanan nan ba last year na je india so last year na je india na yi fim din bollywood nollywood da fim din director hamisha daryani wanda tina masti wahala mun yi sabon fim din ta postcards to rahma dai da haka muka kusan zuwa karshen shirin amma kafin mu karkare zan so in ji duk da kaman bakya cikin harkar kaniwood yanzu sosai yanzu ke a ganin ki waɗanne manyan matsaloli suka fi addaban masana'antar kuma yaya za a gyara su ina cikin Kannywood sosai yanzu. har yanzu ina cikin Kannywood sosai. Saboda aikin san mutane za su ga kaman hankalin ya rabu kina Bollywood kina Nollywood so ba kaman da ba da kiki 100% Kannywood. Yanzu zan iya cewa akwai 70% Kannywood 30% kira ba mu sauran industry. So kalubalen da na duk wani dan Kannywood ya san cewa yake fuskanta shine. ne ta yadda za a yi mu ma mu fara competing da other industries a duniya but competing in the sense that mu ma a ce muna yin fina-finai da kowa zai iya kallo a duniya shine one of the major problems da muke da su and kuma ta ya za a yi takalin waɗannan eh, problems problems shi shine by collaborating a lot eh, a haɗa hannu sannan a dinga nemo technical expertise da suka sani ne yadda za su mana standard qualitative movies haka mu ma muna tura a duniya yanzu films ɗin da suka fi zama popular a duniya yankin kalle su su korean films ne haka ake zama a kallo ba ma a gane me suke faɗa kuma ake kalla so language film travels a lot because ba wanda yanzu ya damu da wai eh, ka nuna kyalkyali everybody cares yanzu more about your culture show us what you have your culture your tradition shi ake son gani so once muka samu waɗannan technical expertise din muka collaborating da su muka fara ci gaba da da haka i feel like industry din zai moving sosai so banda shi bana tunanin akwai wani matsala because akwai wani massive audience massive audience da in ba dan arewa ba ba kowa yake gane cewa akwai su ba in kin je for example youtube kin yi tapping zaki ga hausan movies yana clicking 2 million views in 3 days 4 days so we really need to come up together dukan mu ga cewa mun yi moving industry din zuwa gaba. To a bangaren shawarwari fa da yake kin zama role model ga mata da dama da suke cikin industry da ma waɗanda ke son shiga industry. Wace shawara zaki ba wa irin waɗannan matan? eh to shawarar da zan ba ma mata da suke tasowa kamar yadda kika ce wasu na sassan su kuma a ko da yaushe ina kiran wasu ina ba su shawara shine make sure kai kin yi ko kayi satin goal ɗinka na menene ya kawo ka masana'anta kowa yana da priority ɗin shi in fim ne ka ka masana'antar ka zauna kai fim ɗin ba wayan gari aka aka ga rahama ta zama abin da ta zama ba so it takes time and step da kuma patience da kuma dedication da focus once kai losing focus ina akwai waɗanda muka taso tare da su amma yau ina suke ba sana so i feel like you should just pay attention to abin da kake yi ya zama cewa ah, kana yin shi daidai ba tare da ka samu wani problem ba to mun gode sosai rahama kafin na baki ki tafi menene burinki a rayuwa buri <laughs> a yanzu haka <laughs> to burina a rayuwa burka da yawa suke <laughs> to ɗaya dai in ce ya zama successful na zama successful producer and alhamdulillah i'm doing well in my career sai mene kuma hmm, na na san na ce miki tambaya ta karshe amma wata tambaya ta kara zuwa yanzu rike take zama successful producer a cikin Kannywood su wa suka fi taimaka miki ku sa miki hannu hakki cimma wannan burin naki na zama successful producer eh to gaskiya na yi collaboration da mutane da yawa fim ɗina na farko na collaborating da actors da yawa and I'm very appreciative of that saboda shi ya kara mun ƙwarin gwiwa na ci gaba na ƙara yin na gaba na sake yin na gaba so akwai mutane da yawa gaskiya akwai irin su Alinu uh, Yasin Awal akwai su UK akwai akwai producers da yawa da actors ma dai zan ce so and I gaskiya they are one of them to masha Allah rahama da haka dai muka zo karshen shirin namu na yau kuma mun gode sosai da kika zo kika ba mu lokacin kika zo kika wayar mana da kai kan wace ce rahama sado kuma menene sirrin daukakarta. da fatan waɗanda ke tasuwa da suke kallon wannan episode za su yi amfani da shawarwarin da kika bayar muna godiya to masu kallo da haka muka zo ƙarshen wannan episode din namu na yau kuma da fatan kun ji daɗin shi sai mun haɗu a episode na gaba kuma kada ku manta za ku iya ajiye mana comment a comment section. Kamar ko da yaushe sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani.